ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير tabbas mun ƙawata saman da tafi kusa da ƙasa ta hanyar sanya mata taurari masu haske kuma muka sanya waɗannan taurari suka zama masu ɗauke da wuta ana jifar shaidanu masu satar ji da su sai su ƙone su kuma a lahira mun tanadar musu wuta mai ruruwa